بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله شيء قبل درس ولا للتافي البركة wato bayanin bidiyoyi da mutane suka kago a cikin babuka na ibada a addini wallafar shehu usmanu dan kodiyo allah ya ji kansa da rahama darasin da ya gabata mala ya fara bayani akan abin da ya shafi wato sallah da bidiyoyin inda mutane suka kago a cikin sallah ɗin wanda muka kwana a shafi na goma sha biyu kuma za mu tashi a wannan shafin daga tsakiya paragraf na biyu a shafi na goma sha biyu an ga wajen ko malam ya ce wa min zalika تخصيص القراءة في الصلاة بسورة معلومة na daga cikin abin da yake bid'a ne keɓance karatun wata sura sananna a sallah kullum kai an san ka sura ɗaya kake karantawa kullum kullum ba ka da wata sura in ba sura ɗaya ba kana ce to keɓance wannan bid'a ne an gane ko kamar da malam ya kawo wayin kana ba wai haramun ba ne kuma an samu sahabin annabi yayi wannan yakan karanta sura daga cikin surorin alqur'ani duk wacce ta sauka a gare shi amma shi sunnarsa kawai inda ya kammala karatun surarsa sai ya ƙara da ƙulwar lahu kai ke yi sallah sahabbai suka ci ƙaran shi kuma annabi ya ba shi dama ya kara kan shi ya ce shi yana son surar ne wato ƙulwar lahu da shi sa in daidai ya karanta karatun sura to shi sai ya cike da kulwan lawa haka yake to shi ne annabi ya gaya masa cewa Allah shi ma yana son sa saboda wannan son da yake wannan sura to za ga abun ya dan yi kama amma kuma akwai bambanci wannan za ga limami ne kullum a kalla shi da wata sura sai sabbi misali da inna da ina ita zai karanta sallah an jima ita zai sake karanta haka kullum ya nace to wannan abin shi ma da yake magana ka cebance wata sura da karatu wannan bid'a ce makaruha kamar yadda ya ambata wa min zalika na daga cikin bid'a aka kirkiro a babun sallah shine tablighul jama'ati ala sautin wahid wato isar da ladanci liman ya kabbara kuma ana jin liman sai ka zo ne ya amsa yana ta Allah ma kabbara yana ladanci ita to wannan bid'a ne ina fata ana fahimta kila zaka yi cewa maka ana yi kila zaka yi cewa Madina ana yi maka da Madina ba irin nan bane kuma su a mazhabar su ta hanabila ana yi ina fata ana fahimta ba yadda za a yi liman duk murya shi a cikin wayar yadda wanda suke cikin harami na maka ko na madina to da kafin kenan ana bukatar a samu wanda zai isar da mene da murya a ji a sa amsa kowa ta ko ina da ina ta yadda murya za ta isa a san cewa an yi ruku ko an yi ayyukan aiki daga cikin ayyukan sallah so da ka kawo waɗannan masallaci a matsayin guzuri ba dalili ba ne so idan masallaci ya zama liman ana jin sa so ba a amsawa ba a so a amsa shi ne sunna an gane ko malam ya ce to yin wannan bid'a ce ita ma makaruha wa ikhtalifa fi jawaz al-mustami' al-wahidi wal mu'tamad jawazuhu wa jawaz al-ibtida'i bihi amma malamai sun yi sabani to kidan wannan sabanin da malam ya kawo ya nuna wancan na farko ana magana ne akan amsawa da muryoyi daban-daban kamar yadda yake faruwa a ranar juma'a idan ana cikin sallar juma'a ya fi faruwa sai aka ɗauke wuta sai ka ji masu amsa la'ancin mutum biyu mutum uku ko ina ka ji wannan yana amsa to shine wancan na farkon da ma yake magana to sai ce a nan kuma sai aka yi saɓani in mutum ɗaya ne yake yi kun fahimta idan mutum ɗaya ne yake yi wal mutamidu zawazuhu da aka dogara da shi shine ya halatta yana iya yi mutum ɗaya ne shi ma idan akwai lalura kuma wa juzul iktida'u bihi ya halatta ai koyi da wannan ladanin in ya furta abinda liman yayi shikenan a rika bin ladanin ana sauraron shi yana da murya mai sauti da yadda in ya faɗa ana ji to wannan ya halatta wa min zalika na daga cikin da har yanzu waɗannan kurakurai na bidiyoyi da aka kaga ibada ta sallah ziyaratu fi tasbihi والتحميد والتكبير عقب الصلاة على ثلاث قاري wajen tasbihi ko tahmidi ko كبر بري bayan sallah me yakan mutum yayi so uku uku sai ga mutum yayi ainihin wato me yakan mutum yayi so uku da ake yi ko ba 33 ko kai shi ba sai mutum ya ƙara kaga ya kai guda arba'in arba'in ko hamsin hamsin ko ko ya yayi 100 100 saboda shi abidi ne shi to wannan bid'a ne mala yace ho bid'atun makruha wa min zalika na daga cikin har yanzu bid'a da ake a cikin sabbi sallah addu'a udubur salawati wato yin addu'a bayan idan da salloli bi kaifiyatin ma'luma da wani yanayi sananne wa hiya an yad'u al-imam shine kaga liman yana addu'a wa yu'minu an-nasu ma mu suna cewa amin a idan da sallah ko liman ya riga cewa to Allah ya ba mu arziki mai amfani ana amin ma Allah ya ba mu amin ma ana amsawa wannan bid'a ne kowa ya yi ɗin shi addu'a ka shi karen shi ne daidai ina fata ana fahimta in ji shehu dan hodiyo kuma gaskiya ne ba ka mutane sai rika cewa amin liman na addu'a wannan bid'a ne kai ce huwa bid'atun makruha fi mazhabin malikin a mazhaba ma ta malikiya kaga wannan zaka ganshi yana faruwa a wasu masallatai kaga ko da a mazhaban ya saba balantana kuma amma ita kanta shari'a da Allah ya yafe mana gaba daya eh za a iya mana za a iya samu abinda ya sa faɗa haka ko da wasu mazhaban ba ta yi a matsayin sa na ɗan mazhaban maliki a nuna maka mazhaban kama ba ta yi da shi ba ai bid'a bid'a ce kawai ka gane bid'a bid'a ce wa qala ba'd ulama wasu malamai ma suka ce hiya bid'atun mustahsana wai bid'a ce mai kyau <laughs> wa qala ba'dhum hiya bid'atun mustahabba wasu kuma suka ce bid'a ce dai an so ta aka yi ta ai addu'a amsa tare amma wal aslu an yad'u kullu wahidin li nafsihi asali shine kowa ya addu'a sa shi kai yanzu ne man yazo yana ta addu'a Allah ka bamu damuna mai albarka kai ko ba manomi bane kai kin kawo kiya ko ba ka bane ko kace Allah ya kawo damuna mai albarka kuma gidansa na kasa ne anya zai ci amin guwa ka gane zai ta jin tsoro so ka kowa shi ya san bukatar sa yi ta kai addu'a ka roki Allah lokacin da wani ke roƙon damuna mai albarka wani shi kuma buli yake nema a kasuwanci saboda kowa da irin abin da yi sa a gaba ya gani wai ana nuna wani wani mai sai da akwatin gawa ya zo kawai sau aka ɗan aya hatsari a tashi wani ya so a ce an bige shi kawai kafin shi a zo a siya kaga shi yana so ne a samu a bige wani don a zo a siya akwatin gawa kaga kowa da abin da yake so so kamar mai sai da makara ne kaga zaka zo ka ce shi yanzu wannan so yake a wuri tunda ai yana so a shirki ko ba haka ba <laughs> kowa da abin da ya karbe shi eh aka ce makocin ne akuya ya sai kura <laughs> eh kowa da kiwon da ya karbe shi to kaga ko a nan gurin kowa na da irin bukatunsa da lalurarsa da zai gaya wa Allah idan liman ya addu'a kace amin kaga ba dole bane ya zama bukatun da kake so din Allah ya amsa maka ba su liman zai roƙa ba a gani Allah ya shirya da mu malam ce lakin lam yakhlif annahu lam ruwa an nabi sallallahu alaihi wasallama wato min ha fa baqa yadayhi wa'a amma ku sani ba yi sabani ba cewa cewa ba ruwaito ba daga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya yi wata sallah kuma cewa ya shimfida hannunsa yana addu'a wa amman al-ma'muni na mamu suna yin addu'a ba taba samun wannan ba annabi ya haka a cewa ya haka yana addu'a mamu suna ta amin amin ba taba samun annabi ya haka ba wa kadhalika al-khulafa'ur rashidina haka nan ma halifofi shiryayyu abubakar da umar da usman da ba'dahu bayan manzon Allah radiyallahu anhum ajma'in Allah ya kara musu yadda gaba daya malam ya ce wa shay'un lam yaf'aluhu an-nabi sallallahu alaihi wasallama wala ahadun min as-sahabati yanzu ga wani abu da za a ce annabi bai yi ba sai ma bai yi ba to fala shakka an tarku an tarku afdal min fi'li sai ba makawa kamar abun ya fi alkhairi akan ka aikata tunda annabi bai yi ba sahabbai ba yi ba wa min zalika na daga cikin abin da yake bid'a ne shine al-musafahatu bada da gaggaisawa da ake bayan sallah assalamu alaikum salamu alaikum awana gaggaisa ana gaggaisa wannan bid'a ne an fahimta yace wa bada salatul jumu'a ma'ana salatul subhi kan gaisa an yi sallah asuba a gaggaisa wa ba da salatul juma da bayan sallar juma, dole wa ba da salawatul khamsi kulla kai bayan ma salloli gaba da zaka ko wanda suke da wannan dabi'ar ko yawa zaka wani lokaci har yara suna yin wannan wani lokaci zaka dan kawar da kai yaro shi tunda yaro ne bai sani ba yana so ya gaisa da liman zaka yara suna bin manya suna mimmiƙa musu hannu suna ta mimmiƙawa wannan ba daidai bane idan yaro yana da wayan da za a yi gyara mai sai a gyara masa amma bai da wayan sai a kyale shi ba dai bane amma dai a miƙa ma wannan a miƙa ma wannan a miƙa ma wannan hannu wannan ba abin da ya kamata a bari bane a cigaba da yanzu ya kamata a gyara akai malam ya ci gaba ya ce wa bid'atun makruha ya ce yin wannan gaishe gaishen bid'a ce a bar kyama wa ja'iza su wasu kuma suka ce ya halatta wa min zalika na daga cikin wannan bidiyoyi a cikin sallah shine salatu awwalu khamisin min rajabin wato yin sallah a farkon alhamis din watan rajab masu yin irin wannan bidiyoyin suna yi su keɓance alhamis ɗin farko na watan rajab wa wada'i ramadan da yin kuma sallah don ban kwana da watan ramadan an gane ku wa yaumi ashura da ranar ashura wa salatul qabri da sallah a kabari wa salatul walidaini da ainihin wato yi wa iyaye sallah wai ka zo kai wata sallah na wannan na iyayenka ne wa salatul usbu'i da sallan sati sati an gane ku wa kullu zalika bid'atun makruha mala yace dukkanin su bid'a ce wacce take abin kyama wa ma yalhaqu bi hadhihi albid'a na daga cikin abin da ake iya shigar da shi cikin bid'o'i a sallah shine ittikhazu ba'd an-nasi al-musabbihata fi yadihi samun wasu mutane kaga sun ware tarbi a hannunsu yanzu ma an ci gaba ko da mara yana nan zai ga waɗannan tik tik tik <laughs> da aka yi ga sana an mai da su kamar zobe an lallaka ba su a hannu da yana ganin kokarin masu yin haka Allah wani za ka ya da zumce shi sosai yana da shi a hannunsa ya ta matsawa yana daddana to anan yana magana ne akan carbi kaga mutane sun samu wannan carbi sun sa hannu fi khadil mar'ata siwari yadda ka san wato mata suna sa a warwaro mana mutum ya sa carbi a hannunsa ya nade shi yadda ya zagaye hannunsa kamar bit an fahimta yadda mata suke sa a warwaro a hannunsu haka yake yi da carbi an gane ko fiyaliha ha. ya ce wata alika hafi unuki ka gama suna makala sharbin a wuyan kai malam ta godiyo kawan fa kaga lokacin su ba cika yi ba amma yanzu inda yana nan da zai ce ko a lokacin akwai shi amma ba kamar yanzu ba fa wallahi ya ce kaga suna rataya shi a wuya wa huwa makaruha makruha yace bid'a ce a bar kyama wa amma al-musabbahatu fi nafsiha fa ja'iza amma kaga tarbi a karan kanshi dan kaja tarbi halal ne ba matsala ka ja tarbi amma ka sashi a hannunka nada ko ka rataya a wuya kamar yadda yanzu kake kallo baro baro yanzu har ya zama kamar wani simbol ne ma kana yi kana dan kada ka ana kallo ai ka san mu zakirai kaza kaza ko mu kaza kana bayani kana nuna hannunka wannan kuskure ne ina fata ana to Allah kuskure ne a daidai bane ina ce Allah kuma ya ba mu ikon gyarawa na'am sai tambayoyi wa alaikumus salam wa rahmatullah Eh, a da kenan sannan eh, kuma ta nuna cewa ah, ne da ana koya ma yara karami yanzu da babba kuma da da da a tsibari ne kafin a yi gaisuwa to sai kasance sun da zuci mu gaisuwan da bayan sallama wannan gaisuwa da aka saba gaisuwa ce ta al'ada ne saboda ka bayan sallah asuba yi a gaisa ana iya gaisawa kafin asuba duk da laifi bane a shar'ance abin da kawai ladabin yake kawai shine karami ya fara wa babba sallama sallama amma mika hannu babba shi zai mika wa karami hannu karami ya gaggawa ya mika wa babba hannu domin wannan rashin ladabi ne kai naka kawai a matsayinka na karami wannan shi ne gaba da kai ka ce assalamu alaikum ina kwana ina gajiya gaisuwan gaisuwanka shi ne yanzu kuma tunda yana da sama da kai shi yanzu miƙa hannun a kan yake in ya miƙa hannu to sai ka miƙa in bai miƙa ba ka kar miƙa ina fata ana fahimta saboda wannan shi ne abin da ya kamata a kula da shi yanzu wannan gaisuwar da kake faɗanta cewa ana yin ta a ina kwana ina gajiya ya kaza yanzu gaba ɗaya ta daɗe da an daina wannan yayin yanzu gaisuwa ce kawai ina kwana ya karɓi flashin ɗin waya ina kwana kawai ake cewa ba za a sake cewa wani abu daga ina kwana ina kwana shi kenan ba ina gajiya ko ya aiki ya karfin jikinka in bai da lafiya ya gajiya ku ka dawo lafiya inda ga tafiya a ƙara komai haka ake da uwa haka ake da uba haka ake da kowa da malami da kowa da an ce ina kwanan nan shi kenan ina gudun nan gaba ma ka daina ina kwanan

shi wa ba fanga eh, sai da malamin da yake kunya kuma ba ma haka sai daga alamun da gaskiya ba zai son bane sai na fara dawo da hanyoyi yayin da daga na ni ya zama ni da shi kuma sai ya ji nauyi da malamin sa gaba sai ci gaba da yi kuma ina dawo da hannun na fahimci ba ba ne ba akwai wannan gaskiya kasan wani lokaci waɗanda suke wato ita sunna ta fi komai sauƙi kamar yadda ka faɗa wanda yake mai fahimci sunna ba in dan bid'a ne za ga suna wani abu wanda yake tabbaka shi ne shari'a ma ta zo da abin na irin wannan babin girma don su da wuya ka gani na kasa ya miƙa mana hannun ma in na sama ya miƙa da ƙarfi ya miƙa hannu ba ka miƙa saboda wai kafin girmamawa ne a ce kai ka isa ka gaisa da wani ka ce haka gaisa da shi ba saboda kai bai kai ba ka fahimta akwai wani auren da aka yi kwanan nan na wannan yar wani yayana da aka aurar duka sati biyu baya wallahi malam a cikin waɗanda suka zo ɗauran aure daga kano a tawagar su akwai wani ɗan ɗariƙa irin yan ɗariƙo ɗin nan ne yan dai sufaye sufayen nan ne to su an gama ba su labarin ai baban yarinyar malami ne a fahimta ni kenan so yana tabbatar maka ƙasa yake yi in ta miƙa hannu mu gaisa yana ta janyewa da sai kawo hannun da kawai sai ka gane wala yana gaya masa wannan haka na gashin gararan bai wato yana jin nauyi a cewa ya miƙa hannu ya gaisa da ni ka gane <laughs> to kuma mu yanzu wannan ai ba na bane ala kulli halin dai kamar yadda na faɗa ladabi adabu salam shine eh, as-saghir yabda bis salam amma miƙa hannu shi kuma babba ne zai miƙa idan kuna tafiya ku da yawa ka fahimta wanda suke tafiya a tsaye su za su yi wa na zaune sallama wanda suke su biyu an fahimta to su ne za su yi wa wanda yake mutum da ya sallama a haka haka duk kowanne da wannan ladiban da annabi ya faɗa so amma dai gaskiya al'amari na abin da ya shafi yara da kake gani gaisuwa ne na al'ada so ya kamata idan ɗanka ya gaishe da kafin asuba ka amsa ba bayan asuba ya gaishe ka ka amsa duk ne ba wani laifi a ciki to an saba ne ana gani ne wai gari bai waye ba in dai wa ya kala asuba ba an fahimta kawai al'ada ce gani muke sai an yi asubar ne to yanzu an shiga yau to tun da yau ne an idan da sallah to sannan a ce ina kwana ina gajiya ka lura mana koma ta kashi ku tashi da safe kafin asubahi in sahur ku yi kuna nan idan ku biyu fa ba za ta ce maka ina kwana ba yaro ma ba zai ce komai ba sai an je asuba an dawo ne to lokacin da za a ce ina kwana ka gane ko to irin wannan al'ada ce kawai ba na abu ba Allah ya sa mu dace to akwai wannan gaskiya suka ce iyaye ne wala koya ma yaro ake duk abin da yaro kaga yana yi to koya mashi akai in kaga bai yi ba to ba koya bai bane amma yaro in dai an koya masa sai yayi ake yi to ba zai yi kyale yaro waye laifi baka koya mai ba da hakuri ba kuma ka koya wa yaro godiya idan an masa ka fahimci wannan ko duk inda wani ya maka wani abu sai boye maka gwanda aikin ka ne ka yi shi ya maka wannan abu kawai ka koya wa yaron ka yi isu a nagode. dole ne wannan wa da kani ne suke daki kanin ya ɗauko ma wani abu ya miƙa masa wani ya ce na gode ko kani ko kanwa ko ya ko mawaye ko shi aka mawa duk wanda aka yi wannan sannan ka koya musu ba da haƙuri ka yi ba daidai ba to kawai a yi haƙuri ka ba da haƙuri ina fata a fahimci wannan sannan duk abin da ka ɗauko mai da shi inda ka ɗauko shi ƙa'ida na uku kenan na hudu shi ne duk abin da ba kai ka ajiye ba ba naka bane ka da hurumi a shi ka saba abin da ba kai ka ajiye ba za ka ga yara a ɗaki wani ya zo ajiye abin shi a wani bangare kawai sai wani ya zo ɗauka ka sai a cire kaga ba naka bane me yasa za ka ɗauki abin da ba naka ba in yara suka taso a haka kuma kai uba ka tsaya da kyau sosai tsakaninka da uwarsu ma kuna haka ka yi mata ba daidai ba ka ce ya haƙuri ayan suna ji kama ba daidai ba ta ba ka haƙuri suna ji to za su saba su ma ku tabbatar da suna yi wallahi za su je gidajen auren su su ma suna yin wannan amma wannan abin da ka faɗa gashi ne yanzu yana faruwa tabbas sai daga an zo an samu rikici tsakanin mata da miji miji ya ce ai ba su taɓa ba shi hakuri ba sa tangare, gare ita fi karfin ta ba da hakuri a gani tarbiyya ce tun daga gida in ba koya ba mutum ba sai ya tashi da shi haka shi ma ga yaro ya kan gare ya girma ya yi aure ya ta cin wato ya ta tsananta wa iyalansa ka fahimta saboda shi bai ga babansa yana yin wannan ba shi a dole ga babansa uban gida ne saboda haka shi ma yanzu in ya ba da kofa kawai za a raina shi wannan ba daidai bane ka zalunci mace a zaman aure ba zama bane fa na bauta zama ne na taimakekeniya da juna ka samu farin ciki a wurinka ka samu natsuwa sai ma ka samu natsuwa da ita ka samu farin ciki a tare da ita ba ya kawo ne zalunci wani ba a gani su Allah ya mana jagora so kamar yadda nake cewa akwai dan mu malam umar magayaki na'am da ma malam jibril ahmad ba ma shi kare bane aji da malam malam ibrahim din ba dai ni ba ko ai na ji kafi <laughs> gaskiya ne Allah subhanahu wata'ala ya yi musu gamo da katar na kammala wannan aiki lafiya na tsawon shekaru da yawa kuma lallai irin wannan idan ya faru abu ne da ya kamata ɗan adam ya gode ma Allah subhanahu wata'ala a kai ya cewa ya yi aikinsa ya kammala lami lafiya wanda kuma ta san a ɓangaren su sun yi kuma suna kan yi wa Allah godiya akan haka mu kuma da muka kasance tare da su dole ne suna da haƙƙi a kanmu mu musu addu'a da fatan alkhairi a kan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin abin da suka yi rayuwarsu na wannan aiki da kuma abin da ya saura na rayuwarsu ma a waje Za abin da ya faru gare su na kure da ajizancin dan adam Allah ya yafe musu kuma ya sa albarka cikin abin da suka samu a zamansu da kuma ba su ikon amfana da shi da su a bayan masu bar wannan guri lallai ni abinda zan faɗi da bakina da yawun sauran 'yan uwa shine ku ji tsoron Allah a duk inda kuke domin Allah subhanahu ta'ala ana jin tsoronsa a wurin aiki haka ake jin tsoronsa a kasuwa haka ake jin tsoronsa a gida a ko ina kake ka ji tsoron Allah kuma ku sani cewa ku musulmai ne da inda kuka je za ku ɗaukaku da addinin ku ne wannan addinin ya muku gata saboda ka ku ne addinin yake jira ku yi masa halacci kuma yadda muke kada ganin cewa kun bar wannan guri kuma ya zama ku sun canza muna kyautata muku zato sosai domin tare da ku muke haɗuwa a wannan ɗakin na Allah mu yi bauta mu roƙi Allah mu kai wa Allah kukanmu mu yi sallah har mu zauna mu yi karatu wanda duka wannan alamu ne da ke nuna salaha na mutum da cewa shi nagartacce ne to abin da ya bayyana gare mu kenan kuma akan shi aka ce mai hukunci wanda yake a boye kuma a zuciya ku tsakanin ku da Allah ba wanda ya sani sai Allah to ba ma fata halin ku ya canza da yadda muka san ku da shi na kwarai a nan in an fito waje kuma ba ma ganin ku ya zamanto ku canza daga waɗanda muka sani to wannan kalmar kai muka tsaya ta ku ji tsoron Allah ba sai mun ƙara muku komai ba dukkanin masu hankali ne dukkanin masu ganda ne masu iyalai kuna shugabanci kun ya abubuwa suke mu dai fatan mu yadda kuka gama wannan aikin lafi lafiya kuke murna to Allah ya sa ma Allah subhanahu ta'ala yana murna da ku kuma za ku karɓi takardar gama aiki ko a rubuci cewa kun kammala to haka muke muku addu'a ranar alƙiyama ku karɓi littafin ku a hannun dama ranar tashin aljiyama kun yi rayuwar ku ta duniya lafiya kun kammala lafiya ga shi nan kawai ku shiga aljanna bana so in tsawaita sosai wala Allah kamar yadda nake ji kila yau shine karshe wala Allah akwai kwana ɗaya ko kwana biyu dan shigowa a dan kikkin wasu abubuwa dai wala Allah ko da a hukumance ne kila yau din ne karshen amma ba zai hana a shigo ba kuma sun ci zumunci ba zai kare ba yawa saboda ka dan ciya ba a gidan ba shi ke nuna ba za ka ƙara shigowa ba za a hada a gidan za a hada a waje za a hada wurare da yawa zumunci nan kada ya yanke ci gaba da zumunci a ci gaba da alaka a ci gaba da duk abubuwan da ake yi na murna ya faru ga wani a taya shi murna na damuwa a taya shi damuwa mu wasa dai duk waɗannan abubuwa da aka sani a ci gaba ita alaka haka take a gina soyayya dan Allah Allah ta'ala ya ce la'u. yau mai ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin duk wani wanda yake son dan uwan shi ranar lahira wallahi soyayya tana zama abu gaba ne sai dai waɗanda suka yi dan Allah sadaka muna son ku dan Allah muna fata Allah ya sa mu cikin irin arshin sa ranar tashin alkiyama gaba daya kuma muna muku fatan alkhairi Allah ya sa a gama lafiya Allah kuma ya sa marayuwa albarka cikin abin da ya saura ya muku albarka kuma cikin abin da kuka samu na wannan aiki da aka yi kila ko wata kalma kuna so ku faɗa amma dai ba wai dole ba ne kila wanda ce ko a yafe ko kaza duk wannan ba wani abu ba sharaɗi ba ne gaskiya kasan ana nan tare da yan uwa kila an riga an yi haka matin a baya amma dai idan akwai wanda zai magana a cikin ku ku dukan ku wallahi kofa tana bude mu dai muna so ne mu nuna muku cewa muna murna na gama aikin ku lafiya kuma a lokaci guda muna damuwa da bakin cikin rabuwa ku wannan shi ne gaskiya assalamu alaikum wa rahmatullah وعليكم السلام